Eh, lokaci ne wanda a yi sanyi a yi zahi mai abin da ya kamata a lura kamar yanzu masana suna zancen abin da ake cima da turanci shanjaman climatique wannan shine ke sa cikin wannan yanayi muna cikin wata na uku watan mars mai hayyan sai ka ga wani lokaci ana zahi kamar waraka akwai zahi in ka fita mai in marece ta sai ka ji sanyi ya sabko to wannan yanayi ya kamata jama'a ta lura ta ɗau matakai ta kare kanta ga wasu cututtuka da suke iya faruwa ga wannan yanayi eh, in kana jin zahi kwarai jikinka kana zub da ruwa da yawa ta hanyar zuwa ko kuma ta wasu hanyoyi kana da ruwa mutum ya kamata a ce yana shan ruwa da yawa paske ruwa yana da amfani kwarai a jikin dan adam kuma ka san banda zahi ma wannan yanayi yana tahiya da kura kura ce wadda zaka ga da cikin zahi kuma wadda turanci ake cewa armatan kuma ga zahin temperature da yake karuwa to wannan akwai cututtuka da suke tahiya kamar musamman ma cuta ta sankarau wadda muka gani shekara biyu da suka fice shekara ta sha biyar anan babban birnin mai an yi alloba ta wannan cuta to a wannan lokaci ne ake wannan alloba ta wannan cuta kamata mutane su san da wannan lokaci ne a ɗau matakai a samu a kare da wannan cuta eh, a wannan lokaci a yara ƙanana ko kuma manya wanda suka latijin taka da yawa ko wanda da can daman suna da wasu cututtuka kamar eh, wanda daman suna yawa gidan likita saboda wasu cututtuka wanda ake cewa chronic da turanci to su ma kamata su ɗau matakai na su yi adapte kamar yadda ake faɗi eh, a wannan yanayi ya kamata a ɗau matakai kenan a kare jiki da wannan zahi ka a shiga zahi da yawa kuma kaya ma da ake sa ka a sa kaya wanda za su kume mutum da yawa ya shiga hayayi gudu shalar ya kama shi da wasu makamantan haka kuma in ciki harkar sharuwa da yawa sirtu shan yana da amfani a lokacin zahi wannan da muke ciki